سورة البقرة مدنية وهي مئتان وخمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله alhamdulillah kamar kowace rana yau ma dai an sake fitowa domin gudanar da wannan addu'a kuma wannan fata ita ce ta karshe a wannan <clears throat> rukuni da aka fito an yi sau shida yau ne kwana na ah, bakwai da ake yi kuma insha Allah yau za a hattama wai yadda ake gani an buɗe karatun alkur'ani mai girma inda za a yi sauka kamar yadda ake yi kowace rana <coughs> bayan an yi sauka kuma liman zai tashi a gabatar da sallah raka a biyu daga nan kuma sai a addu'o'i kowa a sallame shi dama dai haka ake yi a wancan sati biyu kenan ana yi ranar asabar lahadi litinin so wannan sati <coughs> yau asabar kaɗai za a yi kuma yau za a hattama da yardar allah Ah, muna fata Allah Ubangiji subhanahu wataala ya karba addu'o'inmu Allah ya yi mana wannan kunci ah, ya sauko mana da dukkanin wata tsada ah, kayan abinci da suke tsada Allah ya sauko da su amma kamar yadda ake gani al'umma suna ta zuwa wannan addu'a daga ko ina ba ma a cikin ungo kadai ba har da sauran gurare da suke kusa da ungogo kuma kamar yadda muka samu labari cewa wasu garuruwan su ma sun ɗauki wannan addu'o'i alhamdulillah abin alkhairi dama haka ake a yada shi wasu su ɗauka su ma su muna fata kuma ba tsayawa za a yi ba za a ci gaba da gudanar da wa'annan addu'o'i a duk inda ake sannan kuma a a ci gaba da roƙon Allah a ci gaba da istighfari ya yafe mana zunuban mu Allah kuma ya kawo mana sauki a cikin wannan abubuwa da muke ciki tabbas muna yi wa al'umma godiya da suka ba da lokacinsu a suka aje komai suka fito aka zo aka roki Allah subhanahu wataala kuma ga dukkan alamu Allah subhanahu wataala ya fara karɓar wani addu'o'i namu domin an fara samun sauki a gurare daban-daban musamman akan kayan masarufi kamar yadda liman ya faɗa a wancan sati da muke gudanar da wannan addu'a akwai kasuwannin da abinci ya fara saukowa musamman masara da masarar nan har sai da ta kai dubu sittin da biyu amma akwai kasuwannin da aka sai da ita dubu hamsin dubu arba'in da tara so wannan wani abu ne da ke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan addu'o'i namu da muke yi dama muna yi ne domin Allah ya kama mana sauki sannan abu na biyu kuma akan batun hari da ake son a kai wa Nijar shi ma wannan muna addu'a Allah ya kare kada Allah ya sa a yi wannan abu saboda idan an yi arewacin Najeriya ne za su samu za su zamo cikin wahala domin jihohin kano zamfara jigawa sokoto kebbi da sauransu su ne za su fi kowa jigata saboda suna kusa da boda wanda suke kusa da boda kuwa da abin da ya shafi waccan kasar to su ma zai shafe su tattalin arzikinsu zai yi kasa komai nasu zai kasa hatta makarantu zai wahala ga ana zuwa idan irin wannan ta faru saboda haka dole ne mai addu'a Allah ya tsayar da wannan abun su sojojin a Nijar Allah ya sauto zuciyarsu su ma ECOWAS Allah ya sassauto da tasu zuciyar a hada guri daya a fitar da matsaya ta diplomasiya amma maganar yaƙi ba ma buƙatar ta shi yasa muka fito muke roƙon Allah kuma ga dukkan alamu a shugabanni musamman malamai suna ta kai kawo zuwa ƙasar Nijar dinnan ana tattaunawa da shugabannin ƙasar Nijar ɗinnan, kuma ga dukkan alamun Allah ya yarda ba za a yi amfani da karfin bindiga wajen karɓar mulki ko kuma wajen sasantawa da wayancan sojoji da suke juyin mulki ba in Allah ya yarda za a ci gaba da amfani da hanyoyin diplomasiya ne wajen ganin an samu daidaito kuma wannan duka ya samu ne ta gomashin wannan addu'a da muke yi domin Allah maji roko ne duk sanda wani abu ya same ka ka je ka roƙe shi ka kaskantar da kanka ka nuna masa kai ba kowa ba ne ba dama kuma kai din ba kowa ba ne a gare shi to in Allah ya yarda zai biya ma dukkanin bukatunka muna addu'a Allah ya sa al'umma su ci gaba da gudanar da wayannan addu'o'i a gidajensu waɗanda suke tare da mu a yanzu su ma su ci gaba da yin wannan addu'a tare da mu ba mu san tawa Allah zai karba ba watakila wani yana kwanta kan gadansa idan ya ce amin sai Allah sai ya amsa wani kuma mata a tafiye yake baka san kusancinsa da Allah ba yana cewa amin sai Allah sai ya amsa shi yasa muke ɗorawa a social media saboda kowa ya shigo ya gani ya kuma shigo cikin addu'ar a yi tare da shi muna fata Allah ya karɓi mu domin dukkan abin da ya same mu to ya samu kowa ne ya samu ba ɗan jihar Kano ba ba ɗan Ungo ba ba ɗan najeriya ba har ma da yammacin afirka da duniya baki ɗaya sassa daban-daban wannan abu ya shafe su shi yasa muke yin addu'a kuma ba iya yan gogo muke yi addu'a ba muna yi wa dukkan musulmin duniya ne addu'a allah ya kama mana sauki ya yayi mana kunci da rashin walwala allah kuma ya ci gaba da zaunar da ƙasar mu lafiya a ko ina muke muna godiya kwarai da gaske da mutane da suke bada gudunmawa tabbas al'umma sun yi kokari a fitowa wannan addu'a maza da mata yara da manya in ka lura har yanzu zuwa ake yi wannan guri ta kowane bangare alhamdulillahi ba abin da zamu mu cewa Allah sai godiya mutane duk da rana yau ana yin ta sosai amma hakan bai hana mutane fitowa ba saboda abin da kowa yana ji a jikin sa kamar yadda na sha faɗa yanzu kamar dai da muke gani gashi karatun alkur'ani ake yi mai girma idan an gama sauka insha Allah za a gudanar da wannan sallah a yi addu'a sannan kowa a sallame shi sai kuma a ci gaba da yin addu'o'in a gida

mahaddata alkur'ani suke karatu kamar yadda muka faɗa dama ta wannan addu'a ta kowa da kowa ce <clears throat> yara da manya mata da maza wannan rukunin maza ne sai gudanar da karatu

يقول ربنا آمنا بما ما أشهد من إيمان وما جاءنا من الحق وما جاءنا من الحق وما جاءنا من الحق وما جاءنا من الحق sabon wallahi zuwa kalu da ne shi ba ku da ne ya almufa ne da kuma da ne ya da wala da sabon ne ya yi wanda dina mula ya ta wanda ne kana sabon ka ta bi inna allaha la ya wa qulu mimma razaqakum allah wa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa

لقيت ربة الساعة ولا الشفق القمر ولا الهوائل يريدون ويقول سيروا وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر ولا إلجاء من الله باي ما فيه حكمتهم باي قال ما تكون الذين دل عنهم يوم إليش يخرجون من الأجداد أعراضهم ويخرجون إلى النار يقولون كافرون هذا كذب لكم قومكم وكذبوا أبناءهم مجهولون وأنزل أعرف وأنزل أعرف

kuke gani ana ta ci gaba da karanta littafin Allah mai sarki ah, mai da muka faɗa manya da yara abin gwanin ban sha'awa amma dama idan za a gudanar da irin wayannan addu'o'i kowa fitowa yake yi ya bada tasa gudunmawar alhamdulillahi kowa yana yin iya bakin kokarinsa domin ganin an samu sauki kamar yadda kuke ta gani ga al'umma can suna ta tuhowa wannan fili na masallacin idi na ungogo ana fitowa domin gudanar da wannan addu'a so ba abin da za mu wa Allah sai dai mai masa godiya domin al'umma sun amshi wannan kira sun fito duk da yau za a hatama wannan addu'a amma na san cewa da za a ci gaba da wannan addu'a kullum kullum al'umma ba za su gajiya ba za su ci gaba da fitowa a ci gaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai domin shi kadai ne zai iya yaye mana abin da ke damu mu shi kadai ne mahalaccin mu shine ya kagi duniya da abin da ke cikinta lahira da abin da ke cikinta ba don kowa ba sai don annabin rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ka yi mana don alfarmar manzo allah sallallahu alaihi wasallam allah muna tawassali da shi da ahalin gidansa da sahabbansa da mala'ikunka ya Allah Allah ka amsa wannan addu'o'i namu ya ubangiji Allah ka yafe mana mu waɗanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe duk inda al'ummar musulmi suke suke cikin wani hali a faɗin duniya Allah ka fitar da su duk inda ake samun tsadar rayuwa ya ubangiji Allah kawo mana sauki kai kaɗai ne za ka yi ba mu da kowa sai kai ba wanda zai yi sai kai ya Allah mun kaskantar da kanmu muna masu tuba mun kaskantar da kanmu muna masu neman gafara a gare ka Allah ka yafe mana zunubanmu alfarman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Thank you. lan talalul birra lan talalul birra lan talalul birra an gama to kamar yadda muke gani mafiya yawa daga cikin makaranta alkur'ani sun hatama an fara har hada littafin domin haɗe shi guri guda lan na birra lan birra to to ta hanya to shi kansa ladanin Allah ya gama hatta manasa ba ana harhaɗawa, shi ma yana sawa tukuna insha Allah ana gama kuma za a gudanar da wannan sallah a dukkan inda kake za ka iya bibiyan mu kuma ka ci gaba da kallon wannan addu'a kuma ka shigo cikinta a yi tare da kai domin mafita muke nema ga baki ɗaya ba iya ta mu yan ungwa ba iya tawa ba ba iya ta yan gidanmu ko yan gidanku ba mafita ce ta al'ummar Najeriya ga baki ɗaya musamman waɗanda suke cikin wannan kunci ko da ke ba ma wanda baya ciki duk a level ɗin da kake na rayuwa wannan eh, tsadar rayuwa ko kuma eh, abu ya shafe ka ta kowane ɓangare kowanne a iya yanayin yadda Allah ya aje shi anan nan Allah ya sa wannan abu ya shafe shi so muna addu'a ga baki ɗaya Allah ya yi mana can da muke hangowa rukunin mata ne su ma waɗanda suka fito yara da manya dattijai abinda zai burge ka shine dattijan da suke fitowa wasu ma kawo su ake yi amma dai sai sun zo sun yi wannan addu'a wannan abu ya yi matuƙar taɓa mun zuciya sosai wallahi akwai dattijan da yawa da sai dai a kawo su wannan fili ba sa iya takowa su zo da kafarsu amma dai sun ce ba za su zauna a gida ba sai sun zo an gudanar da wannan addu'a wannan abu ya yi matuƙar burge ni kuma in Allah ya yarda Ah, za a samu abin da ake bukata ko in ce an fara samun abin da ake bukata da yardar Allah قال رجلان قال رجلان قال رجلان قل من يرزقكم لتجدن أشد الناس daga dukkan alamu dai kusan kowa ya hatta ma karatun da aka bashi لا قول من من قول من بهي ما أنزلنا يا أيها الناس اتقوا ربكم إنما يستجيب الذين inna shigo a ya masu shigowa cikin wannan addu'a online Allah ya saka muku da alkhairi duk masu bukata ta fili da ta koya a gurin Allah Allah ya biya masa marasa lafiya gida wanda suke kwanci a gida da asibiti Allah ya ba su lafiya muna muke da lafiya Allah ya inganta mana ita ta da zamu ci gaba da bauta Allah subhanahu wa ta'ala yan kasuwa Allah ya kawo buɗi ma'aikatan gwamnati Allah ya kawo buɗi dukkan sauran al'umma da suke gudanar da sana'o'i manya da ƙanana Allah ya kawo buɗi na rayuwa wannan duka suna ɗaya daga cikin addu'o'in da muke ta yi ba wai iya ga tsadar rayuwa ko kuma batun wancan yaƙi ba dukkan abin da ya shafi wani abu na rayuwar masu neman aure allah ya basu mazaje allah ya basu ikon ce da iyalansu su kuma iyalan allah ya basu ikon yi musu biyayya kamar yadda addini ya tanada

dukkan alamu an gama tattara littafin Allah guri guda za a saka shi a cikin gafaka bangaren mata da Allah ya kamata a samu guri kowa ya samu guri ya zauna a bangaren mata kowa ya samu guri ya zauna yanzu a gabatar da sallah insha Allah bangaren mata da Allah a samu nutsuwa kowa ya samu guri ya zauna

wani ma dai abin da ya sauƙaƙa to sun da Allah subhanahu ta'ala an kama karatu dan Allah dan ɗauka addinin Allah dan yin tawassuli da shi alƙur'ani wani buƙatunmu da muke so a gurin Allah yanzu din nan an kammala haɗa alƙur'ani to kamar dai da aka sani wannan sallah yau aka yi ta salatar haja da sharan addu'o'i yau shine yi na bakwai wacce asabar ta kasa mun yi asabar mun yi lahadi mun yi litinin an huta talata laraba alhamis juma'a aka sake dawowa ranar ita yau aka yi asabar lahadi litinin aka sake hutawa talata laraba alhamis juma'a to kuma aka ce yau insha Allah yau yi shine na bakwai kenan kuma rufewa ne za a yi ba tare da an kullata an kuntata mutane ba ba tare da an lafafa mutane ba to abu dai na farko muna wa Allah subhanahu wataala godiya ya lamunce mana muka tare muke wannan addu'a sannan muna ƙara yi wa kanmu fata alheri da kuma godiya ga jama'a maza da mata da yara da manya na nesa da na kusa da aka ba da haɗin kai ake halartowa ya zuwa wannan gagarumar ibada da muke don taimakon Allah don Allah saboda haka wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne Allah ya tsora mu akan salamun ce mana saboda haka jama'a Allah sa kawo da alkhairi Allah sa kakuwa da alkhairi Allah sa kakuwa da alkhairi to kamar dai da aka sani dalilin wannan taro abubuwa ne guda biyu ga garimai suka taso a wannan ƙasa tamu mai albarka najeriya da kuma jihohin arewa da jihar kano waɗannan abubuwa kamar da kowa ya sani gagarumin abin na farko da ya fara zuwa shi ne barazanar tsada tsada wanda kowane bangaren abu ya yi tsada bangaren abinci bangaren abin sha bangaren sutura bangaren abin hawa bangaren gurin zama da dukkan dai wani abu farashi a kawai musamman bangaren abinci wanda in ka je ka saya yau mai shago ya auna ma inda za ka ɗan yi ɗan korafi sa zai to kamar za ka sai na gobe ma yau kuma haka ba gobe in ka dawo karawa za a yi wal iyaz billah an gama da wannan masifa ba karama ba to ana cikin wannan masifa tun a da wanda ba a san iyakarta ba sai Allah subhanahu wata'ala sai kuma Allah ya kawo wannan juyin mulki da sojojin Nijar suka yi wal iyaz billah maimakon farko dama a biyo abin ta hanyoyin maslaha sai aka magana yaƙi wannan yaƙi ya tunzura mutane kwarai da ganiya ya ɗau hankalin jama'a musulmi mahankalta kai har wanda ma ba musulmin ba inda da hankali ya tare su wannan abu ya masu kwarai da aniya domin yaƙi ba karamin masifa ba yaƙi ba karamin bala'i ba ne ne mana misali ko da faɗa na kaji zakara da zakara wato wanda ya daɗe a duniya wato zai ga san faɗan ka dan yara ya zuwa sosai da san faɗan kaji ba amma duk wanda ya san faɗan kaji daga nan kaɗai zai ɗauka musifa ce to kuma haka kuma idan mutum ya ɗauka faɗa wanda ake a cikin gida mace da mijinta ko miji da matarsa ko ɗan safani na makota da makota ko zamantakewa ɗan is abin zai samu hankali ya tashi a tunzura a firgi tare su inda za a sa gaba to ballantana a ce yakin gari da gari wani ya zubila ko ma ce uwa da uwa da uba wato uwa uba wato yakin ƙasa da ƙasa ko yakin ƙasa da ƙasashe ko ƙasashe da ƙasashe wani ya zubila wannan ba kawo musiba ba ce wani abu ya fifita mu kwarai da aniya to dalilin waɗannan abubuwa guda biyu shi yasa muka taso muka zo muka ce waɗannan addu'o'i ake ta yi ake ta yi da haka kuma radda muka yi na ɗaya to sai muka raba kafin wani sati ya zo muka raba karamar hukumar ungwago gida uku akwai ungwago tsakiya nan kenan akwai ungogoyen ma rijiyar zaki sun yi wato limamin gadan malam hudu Sani shi muka wakil ta can bangaren akwai ran rangaza ga gaba kenan nan ma sun gagarumin aiki irin waɗannan to daga nan kuma sauran jama'a ma wa'anda ma ba a fahimce su ba su ma abu ya ba su sha'awa suka yi ta yi suka yi har ma wasu jihohin gaba ɗaya wato da yawa da sun irin wannan abu Allah ya saka kowa da alkhairi kuma Allah ya biya kowa bukata kuma wannan abin irinsa ake so a fito a yi abu dan Allah don ɗaukaka addinin Allah ba tare da an sa kuɗi ko neman kuɗi ko na abu ba duk abin da ta sani za a yi na haɗin kai na ci gaban al'ummar jama'a da an gilma neman kuɗi to abin fa sai ya kare yanzu wannan sallar da za mu ta yin ta nan da tsawon kwana talatin jama'a ba za su kosa ba amma da an ce kawo kuɗi to na wannan kuma dangana abu sai rushe gaba daya to saboda haka jama'a musulmi dukkan mu gaba daya da mu da ku da kowa da komai kowa ya yi ne dan Allah dan dauka addinin Allah saboda haka abin da muka karanta littafin Allah mai girma Qur'ani da dalailin qirati da kuma sharon azoji da muka yi to Allah ka karbi ibada mu kuma ka karba gaba daya kamar yadda faɗa muku waɗannan abubuwa guda biyu su ne makasudin fara wannan ibada to ba wai a iyakansu kaɗai za mu tsaya ba an gane dukkan mai bukatu kamar yadda na bayani satin da ya fice duk wanda yake da wata bukata ta alkhairi a gurin Allah ya dan fara ta kan wannan abin da aka yi domin wasu mutanen abinci suke so wasu sutura suke so wasu kuɗi suke so wasu kasuwanci suke so wasu yari suke so wasu kuma tafiya ce a gabansu wasu kuma adireshin suke so wasu kuma ofa suke so wani so suke a ɗauke su aiki a gwamnati ko a kamfani wasu kuma a'a ba su lafiya ne suke son lafiya wasu kuma maza ne aure suke so ba samu an da su aura ba Allah ya ba su wasu mata ne aure suke so ba samu an da su aura ba ita Allah ya ba su wasu kuma ɗan takin saka ne a kanunsu da mazajensu to su dan fara Allah ya kau da wannan takin saka haka su ma mazaje a cikin na ko dan takin saka a kanunsu da kokan dan zama to duka su ma har kuma wasu kuma ƴaƴansu ne suke ganin alamunsu a fankare to Allah ya shirya su dukkan wasu al'umma ma wanda suke a fankare duka Allah ya shirya su wani fulutin to so ya mallaka Allah ya bashi wani gini yake so ya yi Allah ya bashi wani ya kammala girin aure yake so ya yi Allah ya bashi ma'ana dai abin da nake ni nufi a nan dukkan wanda yake da wata bukata ta alkai wacce bata saba karantarwar sunan manzo Allah sallallahu alaihi ba ya kudire daga daya abin da yake dari yake dubu bukatar ka ka kudirce ta a ka a kuma da waɗannan addu'o'i da muka yi to idan farkon tun yanzu makasudin su amma bukatar kowa in ta kai dubu ma tun ya kudire sa ciki insha Allah subhanahu wataala Allah zai mara domin shi ubangiji subhanahu wataala al-alimu ne al hakim masani da ko mai hikima ne wato da mutum ɗaya zai karanta kulhuwan lahu ya ce ya ba da ita hadiya ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi duk al'umma alaihi sallallahu alaihi kowa ya samu wannan ladan ko wannan da ta kulhuwan lahu gaba ɗaya Wanda Allah wa zai iya wannan kafa ɗaya ka karanta ka ce ka bai wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi hadaya ko ma ka ce tun daga zamanin Hagila a tun daga zamanin Annabi Adam wanda ya fara mutuwa a duniya yi ne Hagila har yanzu a yau wa'anda suka mutu musulmi kul ɗayan nan Allah ka isa musu wallahi kowa ne ya samu kowa ne ya samu yadda za ka je gefen makamantar nan ko ka tsaya a ciki ko ka zo za ka shiga kamar yadda wa'anda suke ziyara yaron makabarta rana rana rana lokaci lokaci an gane idan mutum zai ga makabartar ya to ziyara zai ce assalamu alaikum ya ahla diyar qaumul mu'minina wa inna insha Allah shi kuna sai ka fara hikin ga makabartar to idan ka karanta kul huwallahu kafa daya ga ahalin makabartar daga lokacin da aka fara duniya in mutum ya kai wala wallahi kowa ya samu wannan falalar haka in haula haula rabbul ilahi ka karanta dalli ilahun karanta haka kuma to akwai kuma hadisi wanda idan mutum ya yi. da makabarta zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihi kai wa huwa ala kulli shay'in qadir baki da ahalin makabartar gaba ɗaya za ta haske makabartar gaba ɗayan ta kankan wallahi ko da da wani munafiki a mace to wallahi mara su ta haske gaba ɗaya daga wannan kalmar shahada daga karanta sannan kai kuma kana da lada adadin wa'anda suke kwance a makabartar nan gaba ɗaya sannan kuma kana hai an shekaru ta kwana arba'in malaku suna rubuta ma hasana an gane ko wannan duk mun sami ne yan uwa musulmi alfarmar shugaba sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda saboda yin samu wannan saboda haka Allah ka azurta mu da sa da kaunarsa da sunnar sunnarsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka yanzu dinnan za mu gabatar da sallah na gabatar da wannan bayani a takaice da mun gama sallah a yi hakuri addu'a kuma kaɗai za a yi an ji dai makasudin addu'a mu an ji kuma jan hankali da kira wato da kuma kowa mai bukatar su mace da namiji yaro da babba kowa ya kuɗe a ransa kowa a kowane ilimi da ne a ran Allah ya biya Allah ya amsa saboda haka kuma da mun gama sallah to babu wani dogon bayani da za a yi wato sai kawai ai addu'a kuma a sallami jama'a sai kuma wata ran da fatan Allah sake da hada mu a cikin alkhairi kuma ko da wani abu muke bukata in muka tafi za a wannan ibada ga shugabanni nan idan suka ja hankalin mu a zuwa kawai a fito jama'a musulmi ko da wani alkhairi muke so ko da me muke so za mu fito ba sai mun sharri ko ko mun ga wata ba ko mun ga wata azaba ba ko a'a ko da wata bukata ce muke da ita za mu iya kudin goro mu zo kai gaba ɗaya a zo a wannan ibada mu samu na bukatar abu kaza a gurin Allah da kaza da kaza da kaza wallahi Allah yana tare da mu an gane ku wannan shine magana inna allah yuhibbul mulhina fi du'ai yanzu na muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ubangiji subhanahu ta'ala yana son masu nacewa a cikin addu'a idan ɗabi'ar ka nacin addu'a to allah yana son ka da rahamarsa kuma zai yana jin ka kuma zai amsa ma kuma da duk duniya za mu haɗu gaba ɗayan mu rakwacen mu haɗu muna ya allah ya allah ya allah to wallahi allah yana jin kiran kowa kuma yana yana amsa wa kowa shi ne masa yawa ba a'a da duk za mu haɗu da baɗin to Allah yana jin saboda haka yan uwa musulmi mu tsaya ga addu'a mu da ita mu kula da ita da fatan Allah ya karɓa mana Allah ya amsa mana to haka ne tuma da latuwa da saka ya kai to kuma zo ta shawara ce aka kawo to kuma dama dai ce da yawa an dan fara jarrabawa sai kuma abin ya rushe kuma kamar da nake faɗa muku mu a nan galibi wani lokacin kuɗi su suke rusa abu wato me ba a abu ba da shawara ba da shawara wato inda zai yi ba zawa ba zafafawa ba nawayawa duk ƙarshen wata a haɗa masallacin juma'a a yi addu'o'i irin wannan a sauke qur'ani ko masu yin sifari masu a yi to dama wannan abu ne mai kyau abu ne wanda da gagari ne tun muna ƙanana bala'i ya kan haɗa gari akwai garin da ruwan sha ne da ne su amma iya garin da suka tsaya addu'a wallahi yanzu ni na sani ba inda yake saukin samun ruwa ruwan sha sha ne a daidai su kuma iya gayan su da zauna haka ta saka alƙur'ani Allah ya yi to idan an gaza dama abin da jagoranci ne an fahimta ko to shi kenan duk juma'a duk ƙarshen wata za a haɗa masallacin juma'a za a yi waɗannan ko kuma kamancin wannan addu'a da fatan kuma za a bin Allah ya sa a dore amma wancan da aka rika yi dama akan ɗan zaga ne a nemi na abu gurin mutane a ce za a yi ɗan kunun zaki ko za a yi ɗan kunun tsamiya ko za a yi ɗan kaza kaza to shi almajiri shi ƙaƙin namsi su da rai da kuɗi wallahi malam uwa ɗau ba ne shi ɗan adal da ta taba masa kuɗinsa wallahi shi ji malari in dai za a ma kuɗi to kai abu ba inda yake zuwa amma in za a yi dan Allah to wallahi shi ke nan magana ta kare su masu kuɗi a rabu da su a rabu da su masu hannu da shi ne a kyale su kowa da hankalinsa da tunaninsa ko mara raƙumi ya san shau masu hannu da shirin nan waɗanda Allah ya haska musu ya kuɗe da su za su yi sadakatin jariya sai su yi wanda ya zai kawo abin da zai kawo ya kawo wani kunu wani tuwo wani wake da hinkafa wani ya yanka nama wani ga hinan ne amma in dai za ka yi shi mutum to wallahi mutuncin ka gaje daga kazi ne za ka ba ma zuwa mola ba ma zuwa jibaliyanci ba ma zuwa mun goge sheka rufa asiri na waye na Allah komai a hannun Allah yake waɗanda su suka yi irin wannan da can akwai a nan kasashen mai duhuri irin su baga irin su doron baga irin su laban masara su laban amina da buga su nan da haka da cikin caji suna irin wannan addu'a amma ba a neman ɓangaren kowa amma su masu kuɗin da kansu suke kawo tabanni shimfiɗa a jini suke kawo rakuna da awaki da tumaki da rakuna a jini a yanka ga mahauta nan ana yanka ana kekewa ba roƙarsu ake ba ya roƙarsu ake yi wallahi gazawa za su to mu ma ne idan muka dau abin dan Allah mai hannu da shi wanda ya zai yi sadaka gani har a roƙe shi to abin sai ya dade ana yi saboda haka wannan za a tattauna a gani in jaraba za a in yi wa a jaraba sai a jaraba amma fa in muka sa nan neman kuɗi ba kuma kadewa ne dan an shayi an shayi in aka zo neman kuɗi ba wallahi kuma kadewa ne kawai ai dan Allah ko ba haka ba masu hannu da shi wanda zai kawo gudunmuwa ya kawo ba tare da an roƙe shi ba ko ban taɓa sama ka kawo alƙur'ani wallahi tallahi bai kai shi ba ko ka fadi ba kullum ka kawo harafi dubu sau dubu da dubu ashirin da dubu biyar duk harafi ɗaya ka yanka rakuni ka yanka rakuni dubu ɗari da dubu a ashirin da dubu hudu wallahi da yawa ba ka ci ba kuma fadi ba kai ne ka ci riba saboda gidan mu littafin Allah shine alƙur'ani amma dan adam da ka ci ka ofar magana ta ƙari ko abinci ne wani ba ko abinci za ka ci zai ci idan ya ga in yace bismillah wani wanda ku bismillah ci fa al'ada ke amma wallahi baya so ya za su zo ka hirga don ta ne a ah, wannan ba ga zai abin da ba ne ba ko ba to saboda haka za a jaraba a gani idan Allah ya ba mu iko abin ya dore fa da alhamdu amma banda da yake ba mu shawara ta a kawo kuɗi a ci Allah ya ba mu dacewa Allah ya mana mafaka da suna. addu'o'i mu gaba daya Allah sa karɓar dace Allah ya kara ma daru salami Allah ya mana albarka Allah ya raya mu ya raya addinin mu Allah ya raya mu ya raya mu ya raya zuri'an mu Allah ya mana albarka Allah ya zuri'an mu albarka Allah ya inganta mu ya inganta rayuwar mu Allah ya inganta bayan mu ya inganta bayan bayan mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wa'anda muka gada a wannan mukami Allah ya ji ɗansu da gafara Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu musamman ɓangaren limancin juma'a wanda ya bada limanci a garin nan a sheikh malam muhammadu ziyad Allah ya ji ɗansa da gafara Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa na biyu kuma akwai a ashek a yakubu ma'az Allah ji kansa da gafara Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa sai kuma ne a da bayu ina fatan jagoranci ga Allah subhanahu wata'ala yadda suka gama lafiya ne ma ina fatan Allah ya sa mu gama lafiya bangaren na'ibai wanda ya fara na'ibi kuma a garin Ubagu a Juma'a shine dai a ashek a yakubu ma'az wannan kuma na biyun sa na'ibi shine shek malam yaro dan su malam Muhammad Ziyad to kuma sannan daga shi kuma sai kuma ni Adamu Zubairu daga Adamu Zubairu ya kuma a bangaren da'ibanci kenan sai kuma a Alaramma wani tasiri a kuma ma'az duka Allah saka kwa da kai bangaren limancin gari a tarihi wanda ya fara limancin garin Ungogo Malam Ishaq Sheikh Malam Ishaq baban ko kuma ce mahaifin Alhaji Bala ko kuma ce mahaifin murigayi Alhaji Bala Dusu Allah cikinsa da gafara to ana nan sai kuma in dai ba mantawa ne ba sai kuma a Sheikh Malam Suleiman wato mahaifin su Malam Haya dan kuni. to daga shi kuma sai kuma a Sheikh Malam Ahmad in dai ba mancewa ne ba to haka dai tsari yake Allah ji ɗansa da gafara to daga shi kuma sai a shek malam Muhammad Sani Ahmad shi ma Allah ji ɗansa da gafara daga shi kuma sai a shek malam Muhammad Rabi'a Ahmad shi ma Allah ya kara masa jagoranci kuma Allah ya inganta lafiyarsa to Allah ran mu da suke tare su ga sunan mu a tasu mu je wa Allah suka fara tare su a nan wato ga sunan din suna da yawa irin sa irin malam haka, irin sa irin malam Adamu wato mahaifinsu a malam Musa dukkan su dai Allah ji kansa da gafara to kuma aka zo aka zo ne yanzu ga sanan su ma dai mahadin manyan mahadatan ga kullum garin ci gaba ake nan an haddace nan an haddace nan an haddace kaga ba karamin ci gaba bane a yanzu garin kungo ku kusan komai muna da shi muna da mahadata alqur'ani muna da masu digiri muna da masu masters muna da masu digiri uku dafta dafta kenan sannan kuma ga masu jari dubu kaza dubu ɗari kaza miliyan kaza alhamdulillah kun ga duk wannan ci gaba ne saboda haka kan mu tsaya kan mu tsaya tsaya a kan addu'a da muke idan muka koma ɓangare na jagoranci mu a matsayin mu na yara ƙanana mu an haife mu mun riski mai girma daga cin garin ungonku shi ne alhaji salisu ban san yan sunan ba shi ne daga cin a lokacin mataimakinsa shi ne galadima hamus allah jikinsa da gabara sun suka haɗu suka yi shigima a garin nan suka kafa musulunci suka kafa tarbiyya suka hana shaye-shaye suka hana caca ba zan manta ba mun gwagwa sanu bi yake unguwa unguwa ko caca suna ko ɗaurin aure hanawa yake kuma Allah da ikon sa ta bai ba da Allah ya masa lakani ne a'a wata yadda ce daga Allah wata baiwa ce shi in ya tara ana caca shi ba duka zai ba ba kansu zai ba yawa kawai nake kalbudar sai ku kura dakkakkakkakka wasu ci kama wasu yamma wasu kudu wasu arewa akwai da faɗawa wani mutum yana nan garin mutuwa ya amma ka ji da zama zama shekara talatin ni da shi yake wata ran da ungu ya masa tsaba da ya fara gudu sai da kusa a garin dawa shi kuma ungu ban yana ya ma cikin ya koma gida kai ne gudu a guji sai da ya hana caca a garin nan da daddare shi kada yake zagayawa duk wani biki in dai sha biyar dare ta yi to ya malam kowa ta kansa yake to haka suka haɗu da gida ƙanansa garaji muhammadu su suka wa garin nan shirma suka asusa garin ana cikin haka sai allah ya kawo mai girma hakimin ungogo alexander watan kano ya taimaka kwarai da aniya wanda a lokacin sa ne kuma aka yi ginin masallacin aka gina masallacin juma'a na ungogo kuma a lokacinsa ne aka fara yin tafsirin azumi a unguwa da sai dai a tarda a shan malam abu shi kaɗai yake duk kukukan nan shi kuma Allah ɗaukar tashi duk zagayen na tafiya ake sannan rana abki ne da ita wasu har daga ɗan da lamar ake sauraron karatunsa to lokacin murigayi san ɗan ruwatan kano shi ne aka fara tafsirin azumi a garin nan to yan uwa musulmi dukkan su Allah ji dan su Allah musu rahama Allah ya gafarta musu dukkan wanda suka yi hidima ta ci gaban garin ungogo Allah ji dan su Allah ya gafarta musu to kaga daga ainihi mai girma dagacin cikin ungogo to bayan yau kaji shi mai girma Ahmadu Badayi wato sa kenan Allah ji sa da gafara to daga shi kuma sai mai girma dagacin cikin ungogo wato Abdulsalamu Sadu ungogo shi ba Allah ji gafara ya yi hidima ɗari bisa ɗari sun kuma asusa addini da addu'o'i to daga shi kuma sai Allah ya kawo mai girma da dakin Muri marigayi shi ne Ahmadu Salihu ma Allah ya kansa da gafara shi ma ya yi abin da zai yi na ci gaban garin mu to kuma daga shi sai Allah ya kawo mana a Malam Musa mai kuɗi kamar da aka fi sani mai kuɗi ko ba haka ba <laughs> shi ne kuɗi ne yanzu ya zama ya can mai musa ne kuɗa ke cewa yanzu ko mai kuɗi ne ko mai mulki ne ga mulki ga kuɗi ko ba haka ba to yanzu shi ma ga gida yana kishi kuma yana kokari yana kishin ungogo yana kishin da ma'aikatan ungogo yana iya kokari wanda amma biyan da samun kwanakin baya aka ce akwai wani mai gini da zai yi gini ya kashe wata hanya sama da shekara ɗari hanya tana da, amma sai da ya je ya iya kokarin da zai yi aka ce to in Allah da za a gyara kuma wani ba karamin kishin al'umma sa bane yake Allah sa ka mata alkhairi saboda haka kuma Allah mai jagora to sannan an ga masu unguwanni mu wanda muka riska mun riski a Abdulkadir da rukuwa mahaifin kuma mai unguwa ne yanzu kenan mun riski kuma mai unguwa guda shi kuma mahaifin magaji mai unguwa ne yanzu wato shi wannan garin aka raba biyu wannan titi da ya tsakiya nan bangaren dama shine bangaren ariyar mai unguwa guda haka ne ko ya ce maka za gani mai unguwa guda a wannan lokacin bangaren nan kuma bangaren mai unguwa abdulkadir garkuwa to su kuma yanzu sai suke gadin su idan kai har karba unguwa gobe hannunka na dama hannunsa na damar ganin haƙun hakulkula to na kuma mai unguwa magaji ne hannunsa na nan na hagu daga nan in kai arewa eh, in kai kudu haka haɗa da gai ɗaya to na kuma mai unguwa uba ne to su ma iyayen nasu da suka gada Allah Allah jikan su gafara su ma masu unguwannin Allah ya riko da hannunsu Allah musu jagora ba ina ganin dukkan mu dai kowanne ma dai ɓangare ɓangare ɓangare kowanne sassa sassa gari gari gida gida wane wane wane wane dukkan su gaba da wanda suka yi wa fati Allah ji kansu mu kuma Allah ya kara mana imani Allah ya sa mu suka da imani Allah ya shaida da mu Allah ya hidda Allah ya hidda mu bi haƙƙin sayyidina Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa ila salatihi ayyuhal muslimin To, alhamdulillah kun da tarihin ma ungwagwan da limamanta da dakatai da masu unguwanni daga bakin babban limamin masallacin juma'a da ungogo Dama an ce kunne ya girma kaka. wasu da yawa ba san tarihin ba sai yanzu Allah ya kawo. To wannan duk sala addu'a ce da aka zo aka yanzu wani ma ya san tarihin gidansu da yadda yake. So yanzu a gudanar da wannan sallah insha Allah. Bangaren mata da bangaren maza a da sauko. daidaita sahu shin ana ta da sahu al'umma suna ta hawa sahu za a gudanar da wannan sallah sannan kuma a yi addu'o'i sai kuma a sallamu mutane kowa ya tafi neman abincinsa mai da muke faɗa har yanzu dai zuwa ake wannan fili ta ko'ina na masallacin idi kuma ko'ina ana da sahu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 إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد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 ولم يكن له كفؤا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. عليكم السلام عليكم يا جماعة أدعوني لألا أيها أبوني أدبات الدعاء كما صليت وحيت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله كرفع الدعوة آمين الله كسام داج آمين الله كمرة دمتر آمين وكنت استنجفاري شاهدي Thank you. أستغفر الله العليم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وكنت لا حول شادي الله تأوتي ما ولا مسلم ya arhamu rahimi da sha ɗaya Allah ka ji kanmu da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam لقد جاءكم بالإيلاف دكا أبنجي على rayuwa, الله كي وانا بعد آمين Thank ya, you. dukkan bukatun Allah ka biya mana taron nan namu kowa da bukatunsa Allah ka biya masa wanda yake neman haƙƙinsa a gwamnati Allah ka fito masa da shi amin wa'anda za su nan gaba kuma Allah ka sa sai a sa'a amin kowa Allah ya masa Allah ka biya masa bukatunsa amin domin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka Allah dukkan masifa da take damu mu Allah ka yi mana maganin ta amin zuwa mu Allah ka yi musu albarka amin Allah ka shirya su saboda addini dukkan wanda yake kan daidai Allah ka riko da hannunsa akan daidai dukkan wanda yake ba daidai ba Allah ka dawo da shi kan daidai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama dukkan sana'a Allah ka bani sana'a mai sana'ar kuma Allah ka sanya mata albarka Allah kuma ka tsare imanin don fatiha ta Thank you. wata unguwa daga cikin unguwannin tudun mutala suna bara addu'a Allah ka biya musu bukatar su kowa ma Allah ka biya masa don ma sa imamu alhari ne Allah ka ba shi lafiya daga cikin ma Allah ka ba shi lafiya wai matsayin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa wasallama fatiha ayatul kursi Thank you. dukkan shauran marasa lafiya na musulmi gida asibiti Allah ka ba su lafiya ko kuma Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu cuce-cucen nan Allah ka yaye mana don mu ne Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama makan ta fatiha al-fatiha alhamdulillah to kamar yadda mai girma liman ya faɗa dukkan mai bukata wanda ya dan faro zo da ita nan ya wasu da wannan zama namu wani ubangiji Allah ka biya masa bukatarsa Allah ka lalace mana garin nan namu Allah ƙara ɗaukaka shi Allah ka ɗaukaka shi duk abin da ake bukata na shi gaba Allah ka sa mana shi a cikin garin nan dukkan abin da ake ki na mugun abu Allah ka ɗauke shi daga garin nan da kewayen garin nan domin matsayin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna Allah ka faranta mana wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna Allah ka faranta mana wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna Allah ka faranta mana bi nasarillah bi nasarillah bi nasarillah bi nasarillah yansuru man yasha yansuru man yasha wa huwa al-aziz ar-rahim wa 'ala Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakin akthara an-nas la ya'lamun Thank you. fata kafa ɗaiɗai da ƙara mana wato zama lafiya da lafiya. Amin. Dukkan bukatu na alheri Allah ya biya mana. Amin. اللهم انا نسالك ايمانا صادقا وإيمانا نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وتوبه قبل الموت ونصيبا وموتا بعد الموت ونصيبا من الجنه ونجاة من النار كما يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله to alhamdulillahi yau an hatama wannan muna fata Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya waɗanda suka bibiye mu a shafin na facebook suka kalla live Allah ya saka musu da alkhairi kowa Allah ya biya masa bukatun sana' alkhairi alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam muna godiya kwarai da gaske Allah kai kowa gidansa lafiya Allah ya yaye mana kunci da rashin walwala da yake damu mu alfarmar sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam